Ƙalubalen bai ɗaya ga ƙasashe daban-daban musamman abin da ya shafi haɗuwar koyar da 'yancin dan adam na horar da jami'an 'yan sanda. Buƙatar horarwa da ƙarfafa jami'an tsaro na polis na cuɗayya wajen yaƙi da ta'addanci da kuma aika-aika na ɗanya aiki da ake shiryawa. Ina aka kwana dangante da tafiyar da wannan tsarin. La platform Wannan tsari yanzu haka ya kumshi ƙa'idojin dokoki aiki da kusan dukkan ƙasashe mambobi suka sa hannu na amincewa da shigarsu. Yanzu tare da tallafin ma'aikatar ta kare haƙƙin ɗan adam IDDH e mun samu ɗaukar jami'i da zai kula da tsarin da zai dafawa sakatare na dindindin wajen tafiyar da tsarin gudanarwa. A faire les activités de la Wane irin canji ake jira bisa ga wannan tsari na kare hakkin ɗan adam da kuma aikin jami'an tsaro na polis? set platform intervene wannan tsarin zai yi aiki ne a cikin makarantun horar da jama'an 'yan sanda kenan wannan tsarin zai yi kokarin saita ma'auni bisa kare haƙƙin ɗan adam da kuma duka abubuwan da ke ba kare haƙƙin ɗan adam a niger tuni koyarwa bisa dokokin kare haƙƙin ɗan adam da aka shigar a cikin tsari na tun shekara da hudu sannan kuma an yi wani tsari na jagora don baiwa jama'an 'yan sanda damar gudanar da aikin su na girmama kare permettre aux policiers les principes du respect des droits humains. Shin akwai wata hanya da ke ba da dama ga waɗanda suka koyi aikin su aiwatar da shi a cikin rayuwarsu ta yau da kullum? Oui, on a ce qu'on appelle les mécanismes de Eh, akwai abin da ake kira hanyoyin bincike na biya sau da kafa na cikin gida. A nan yana nufin dubawa a cikin ƙididdiga da kowace ƙasa za ta yi waɗanne musgunawa ne aka samu a cikin rahoton da aka gabatar waɗannan musgunawa da kare haƙƙin ɗan adam da kuma dokoki za su ba mu damar samun mai ƙididdiga za a ga bambancin da horon zai ba mu damar gyarawa da kuma kurakuran da aka samu bisa batun kare haƙƙin ɗan adam bisa fage.